faɗin mutane ba. Gaskiya babu abin da ya kai soyayya daɗi. Soyayya? Hmm? Wace soyayya? Bayan ka kasa nuna wa duniya za ka iya komai a kaina. To, me kenan kike nufi? A dole faɗa haka nuna fara tunanin ma ba ka so na. Haba bin toto, me ya kawo wannan maganar? Ka ga ɗan malam ka ƙi halin malam. dan malam na bintota a ce da kai dan malam a ce da kai dan lima rago da wutsiyar kare eh malam ya ce ka dauko allo kai karatu kai ka dauki gurbi kana kadawa kaga zaki na bintoto eh na bintota ikon Allah ba dai yaro wallahi kai ko babban ma sai yayi da gaske eh Allah kai auren ku da bintota a shaharka ka a ce da kai dan malam a ce da kai dan lima ayyasa ayyasa ka baka dan mutum na godiya na gode dan malam kaga an gwambi to godiya na gode godiya na gode Allah ka Allah ka mu auren ku da bitu ta mushaharka kai kaga masallacin kura mai kasusuwa da yawa kai abin ta ita akai ba shi wannan zabin ka kai ne zabin ta Allah kai mu bikin ku a shaharka da ka bashi takalmin dan wanda ka bashi keken nan dan farin ciki na eh? malame keken nan nan farin ciki na ni kuma na bada keken nan nan tashin hankali na ba dan malaka gyarin eh? ba an gwamnati ta iko Allah kai Allah kai ku kin gumsha harka fi kowa sanin keken nan ba na bane na malam ne na ruwa na ni Allah ya ambashi mm, ko ba za ka iya yin majinta saboda ni ba a ah. mm, wannan ka bashi inda kana so na ye ye mm, me ka bashi an gobe fito da ikon Allah an gobe to da gaba ba dauki kaje dauki ah. kaje kai kaga an gobe to da ikon Allah dauki ka je dan malam ka ki halin malam a ah, tsaya ka dan malam kira ka dan liman dauki ka ta ikon Allah ka Binto ta tsani shi ake kira shi. Dan malam ni ban gaji da kirarin da yake mm, mu. Ya dai zan miki, dai zan miki. Allah kai mu arzu shaharka. Kai ni kuma in ka ce game da kirarin nan ba ni da abin da zan baka sai Binto. Ni wallahi. Binto ta kuma hurumi na ce. Kuma kai in ka ci gaba da kirarin nan baka dau hanya ka tafi ba. Wallahi zan kwace keken. Zai yi cewa ka ajiye. Ka tafi kawai, je ka zan mata. Ya dai zan miki kirarin. ya je zan yi miki to ni je ka ina hmm? jinta ta bintoto bintoto bintoto ta wai kwan Allah bintoto ta dan mala bintoto mai sa mutum ya yi kyauta mai hilya ba bintoto mai sa mutum ya ba da dukiyar umarsa bintoto mai sa mutum ya yi zakka bai tara uwar komai ba Zagi na fa kake yi fa. Me kawo zagi? Ni kake zagi? Me kawo zagi? Ni wallahi ni Wallahi ba za ka ganin ganyen ba. Mm. Mm. Ye! Dodo! Min dodo! to na ganka mm. na ganka sai ka canja wata dabara wato kai kana san ɗako? ina wuni ina gajiya an wuni lafiya ya gida ya yara ya masallaci duk suna tare da keken nawa da ka ɗauka eh. ina ka je ka dawo ka bar min keke to tunda al'amarin ya kai ga haka barin fito filin faɗi gaskiya na fitar gadi ne da ni da bintoto sai sai wani mutum ya zo yana mini kirari to a cikin kirarinsa da je karshe sai cika da ubangiji allah ya nuna mana ranar auren ku da toto ƙarshen maneji na ni kuma aka faɗi haka an kula kawai sai na ɗauki keken nan na bashi na ce je da shi kawai kyauta tota. keken nawa ka ɗauka ka bar su kutun akan wata bintoto to bara ka ji tun muna shaida juna da kai ka je ka dawo min da keke na malam cikin dai Allah ya huwace maka yadda za a sai wani na ga Allah ya baka kudin siyan wani keken dan malam ni eh? ka riga gaya wannan magana kai hakuri to ni da kai yau a gidan nan duk inda ka kai keken nan ka je ka nemo shi ko ko mu je da kai inda ka bada keken nan ka baya baya ina ya je ni ba ni da masaniya guda ɗaya tak alƙalma sun nuna na shiga ɗakin ma zai iya ɗauko bacci na mai daɗi a zuwa rufe da duka saboda haka gidan ma na fasa shiga wannan kuma saboda kar in zo na san gida gida ne kowa ya tafi sai ya dawo to bari ka ji in wata kan dawo in je in yi tuntube gwandan dauke shi daga hanya ban san wace manakisa za a shirya to bari ka ji in gaya ma ka je duk inda zaka je ka dawo ka same ni sai ka nemo min keken nan ni kuma Allah da kafin na dawo baba kai hakuri na san ka da hakuri da tausasawa na san ka kana da ya kana da manta abin da ya faru in Allah ya yarda baba za ka yi hakuri kuma komai zai wuce kafin na dawo magana za ta ƙare. Dan malam, Allah shirye ka. Ni wallahi. Menene? Na gaji da irin wannan abun. Me ya faru? Kana so na Mm. kuma ina son ka ko mm. to me zai hana mu yi aure mu haifa yara a ah, ni ma fa na na fi ki ma son mu auren nan mu saboda to dai ba kuɗi amma za mu nemi kuɗi zan tara kuɗi ni ma so nake fa aure in samu mai kamaki mai kamana mm. <laughs> ashe kai ka san kai mummuna ne shi yasa ka ce kana roƙon Allah ya baka ɗaki kyakkyawa kamar ni <laughs> mummuna to ka yi haƙuri ai kuma magana ta wuce ai amma in ka daɗe baka kawo kuɗin ba ko baka turo su ban yi wallahi zan daina kula ka na gaji to me ya kawo wannan maganar a kan me me dalilin zuwanta shikenan in na koma gida yau kawai zan samu malam na gaya mai na kenan To ka ɗora fuska kuma. To ya za ki kallon ki ce mun mummuna. Ina a tare yawo har aike da ka. Dalli man zai iya ma komai amma fa saboda bin toto. Ba na son sakin tumakin nan da hasiya take. Ga abinci ta ko'ina, ga sunan na tara kuma amma sai a dinga sakin suna yawo haka. Haba. Kai. me yake ta ne ne Allah kyauta amma na ga kamar yana abin nan ko in sun dawo sa karasa wannan abincin wannan dinnan kuma kaga ai shi kenan ko lafiya? na wuni lafiya lau na gajiya to tunda ka gaida ni ka tashi ka tafiya kamar ko mm dama mm dama me magana zan faɗa ma kaga idan za ka yi magana ka yi magana ni ina da abin yi fa anan na ma maganan anan ne mm. Mm. maganar wa mm, wannan ni da bintoto ai mana aure na so ka ji shashasha a haka zan ɗaura ma aura kana wannan shashancin in rasa ma wanda zan aura ma ma sai ma kuka waka kai Allah sauki kuna maganganun saboda abu wato duniya ta cika da abubuwan ban mamaki komai yayi tsanani ina nufin komai yayi nauyi abin da ka fi karfin mu sai ka ka gano ta ki buda mana ki buda haka ki kai hmm. adam ka ga abin da na hango ku je action je ki ki tsaya nan vean acá.